assalamu alaikum abin da ba zai taba manta da shi a cikin duniya ne wannan shi ne akwai wani rana ni obina na tashi a gida ne ba ni da ko sisi ba ko sile almada ya ce komi da komi na kare a cikin kishin na wani in fact ba ki abun da zai kishi da rana wannan ama an kare da safe amma da rana ba abin da zai wasa cikin ki shine abin shi rana kenan ina da ko sisi babu na fita ko ngida na dawo na sake na shiga na fita shine Allah ya kawo wani abokini ya kawo naira hamsin a lokaci ya ba ni shine na ba matanki na shi to Allah je ki jika ka gari ki sha guze mu fita da yunwa wallahi cikin albarka masu albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na fita na taho ina tafiya bai sani wuri wanda zan je in samu kudi lokaci aikin mu ya saya ba kudi kuma ni ban sani wuri wanda zan je wallahi ina siye a bakin sai na ji wani mutum na ce malam kaman ke na magana da ke na juya na ga ya na jeep ni bai sani sai da deni na ana magana na ga mutum nna ya ga to nna ji soro nna ji soro shine na je wuri na saya se ya wani glass kasa se na ga wani dan karin yaro ina ta dariya ina ta dariya ya ce obinna wannan yaro ne ya ganki ya sị ga obinna nna jide adị ise dị ya gị obinna dị ido nka dị ido nka sinara <laughs> sị to n'igba nna jide adị dị ala ya ka wa na-abụ gịnị ya sị obinna nazikidi nasi wala nna sojo ndị ugbu asị alokosi adusiani inaje ngwe siriki mabese wuri wede zenje amana se zenje ngwa siriki tini ya shito obinna shiga moto na ga moto wutepi mu na yi wasa de daria nna yi iyare ni m yaro wala nna te daria de mama si de baba nki duka nna yi daria na kai obi na ala ya ba ki gwewa wala yi kide wala gwewa de kina de si wala yi ko ina ni zikiri magana to sin na jidadi ba duka mutu ne ala ya ba ki gwewa iri wana wunde zikiri ta skin jama'a da atala mutum miliyon ki zo na kina yi magana kuma dukansu kowa kina na shi dariya ko da nke ya lalace ze mba dariya wallahi wannan ba karamin gwiwa ne ala ya bani na ce wallahi na gode Allah da Allah ya bani wannan gwiwa shine muna tafi muna ta labari sai Allah ya kai mu mun kai cikin unguwan sarki ya ce nan ne zan soka sai mai gida ya ce to obina ni ba ni da kudi sosai amadu ala ki hankuri ga wannan sai na ya mika na karba na saka sakasiki aligudu nini mama yaro ya se obi na najidadi najidadi yende ayiwala hira gawala kisaka gawa na karba na saka ju se yaro ya se walahi nibe abagi gudi se amba obi na nima na baga obi na kudi amba si kudi se mama eh, baba ya sire nera dubu uku ya basi si wa iba obi na yaro ya ce sam irin kudin wanda baban shi ya dore bandu shine zai sake ba obin nan na yi su sai baban ya yi dariya sai ya shiri bandu sai ya mika ma yaro sai yaro ya mika mu sai mamam ta shirya kudi ta bayar sai shi ma ya ce irin bandu wanda baba ya bayar shine mamam zai ci bayar ita ma ta shirya bandu ta bari in fact Nicolo de wala bubutun taba manta da shi a cikin zuciya ne isa nawa ne an baki da na ji na samu wuri ina ta kere mota wannan yana gama sakwana si na nazo na cikin wani rumfa na kirga na kirga sai ga naira dubu dari biyu da dubu uku a sama na yi suru wala ikuka ne je mu yi Daria anasema beseni lokacin Daria ya fara na para Daria kamar mu da ya ya ya ya zare kamar mu da ina ima ofishi na tere masin na shiga kasuwa na siya cigala na siya eh, spaghetti na siya indomi na siya komi da komi kayan store duka na shiga ga asiki a cikin algudu ne ina ji daɗi ina tafiya kamar wani eh, ne wallahi ko shugaban kasa a lokacin kin ni zai ture ka wallahi duk abin da kin ce i'm ready to do it <laughs> da yake sikin feri ne wannan na labari da ina baka wallahi ba zan taba manta da shi a cikin duniya ne da ko da ko